Zabura ta ɗari da talatin da bakwai A bakin kogunan Babilon muka zauna muka yi kuka sa'ad da muka tuna da Sihiyona, a can a kan rassan itatuwa muka rataye garayunmu, gama a can masu kamunmu suka sa mu yi waƙoƙi, masu ba mu azaba suka nemi waƙoƙin farin ciki, suka ce. Ku rera mana ɗaya daga cikin waƙoƙin Sihiyona; yaya za mu rera waƙoƙin Ubangiji a bakuwar ƙasa? In na manta da ke, ya Urushalima, bari hannuna na dama ya manta da iyawarsa; bari harshena ya manne wa rufin bakina, in ban tuna da ke ba, in ban so Urushalima, farin cikin mafi girma ba. Ka tuna, ya Ubangiji, abin da mutanen Edom suka yi a ranar da Urushalima ta fāɗi; suka yi ihu suka ce, A ragargaza ta, a ragargaza ta har tushenta, Ya Diyar Babilon, an ƙaddara ki zuwa hallaka; mai farin ciki ne wanda ya saka miki saboda abin da kika yi mana, shi da ya ƙwace jariranki, ya fyaɗa su a kan duwatsu.